ce tashe da ke tsaye gaskiya komai ɗacinta masu kallon mu za ku kalli labaran matashiya tv farko muhimman kanin su gwamnatin tarayya ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba tattalin arzikin ƙasar zai dawo cikin hayyacinsa gwamnatin jihar kebbi ta wato gwamnatin jihar kebbi ta zakunnan malamai akan aibata 'yan siyasa a yayin gudanar da wa'azi rundunar sojin najeriya ta kama wasu mutane da ke sayarwa da 'yan bindiga kayayyakin su Ƙungiyar mazhabar Shi'a ta musanta zargin ɗaukar fansa akan hallaka mambobinta a jihar Kaduna. Kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labarin da ƙarin wasu labarin da ke tafe. masu kallon mu assalamu alaikum fatan mun gudu cikin ƙoshin lafiya a yau muna asabar 4 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa birnin madina wanda ya je da goma sha uku watan afrilun shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya na khadija ahmed sayar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasa bola tinubu ya tabbatar wa da 'yan najeriya cewa tattalin arzikin ƙasar zai dawo nan ba da jimawa ba a watan disamba shekarar 2024 da muke ciki tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi bakuncin gwamnoni da 'yan majalisar tarayya da suka kai masa ziyarar gaisuwar sallah a gidansa da ke legas a ranar juma'a tinubu ya kuma yi kira da a haɗa kai wato da a haɗa kai kan manufa ɗaya tare da zurfafa haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisar tarayya shugaban ya ce haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnoni da 'yan majalisar tarayya ne kaɗai zai taimaka wajen cimma kowace irin manufa a ƙasar shugaban ya ƙara cewa haɗa ƙar wato haɗa ƙarfi da ƙarfe ne kaɗai zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar domin ciyar da ƙasar gaba sannan ya buƙaci masu ruwa da tsaki da su haɗa kai domin samar da ci gaba a ƙasar da ƙarshe tinubu ya bayyana cewa zai samar da kyakkyawan sauyi ga 'yan najeriya nan ba da daɗewa ba a nan kuwa gwamnan jihar kebbi nasir idris ya ja kunnen malaman addinin musulunci kan shiga hurumin siyasa da suke yi a zahar gwamna nasir ya bayyana haka ne a lokacin da ya karbi bakuncin sarkin gwando alhaji iliyasu bashar wanda wazirin gwando abdullahi umar ya wakilce shi a gidan gwamnatin jihar gwamnan ya kara cewa wasu malaman na amfani da mambarin limantin su wajen zurfa wato wajen cin zarfi da cin mutuncin 'yan siyasa ko kuma cimma wani buri nasu a siyasa gwamnan ya kuma bukaci malaman da su daina mayar da mambobin su na wato mambarin su na wa'azi wajen gudanar da yada wata manufa ta siyasa gwamnan ya ce yin hakan ya saba wa koyarwa addinin musulunci wanda kuma hakan ka iya zubar musu da kima a idanun mutane da kuma zubar da kimar shugabanni sannan gwamnan ya yi kira ga malamai da su kasance masu koyarwa wato koyar da tarbiyya ba zubar wadakansu su mutunci ba a yayin da zaben gwamnan jihar edo ke gabatar wasu mambobi a jam'iyyar pdp sun sauya sheka zuwa jam'iyyar apc a jihar daga cikin waɗanda suka sauya shekar sun hada da wani tsohon sanata da kuma mamba a majalisar wakilai da magatakardar majalisar tarayya da tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomi da kuma taimakansa a jihar mutanen sun sauya shekar ne a yau asabar inda kuma suka samu tarba da ka shugabannin jam'iyyar apc na jihar masu kallon mu kada ku shafa kuna kan labarin ne ta ɗakin yaɗa labarin na matashiya tv za ku biyu a shafukan na facebook youtube instagram twitter akan matashiya tv kuma karanta labaran mu akan shirye-shirye da labarin da muke kawo muku akan namba sifili takwas sifili bulitar shida uku tara tara biyu shida shida mu je mu karɓi saƙon tala idan mun da labarin zai ɗora. Madalla barkanmu da dawowa. Rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar kama wasu mutane shida da ake zargi da kaiwa 'yan ta'adda kayayyaki a Zabarno. Jami'an sun kama mutane ne a yau Asabar tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro na soji ta Bataliya ta ɗari da goma sha biyu na Operation haɗin kai suka samu nasarar kama mutanen a ƙaramar hukumar mafita zahar. wasu maziyoyi masu karfi sun shaida wa zogazola makama wani masani kan sha'anin tsaro a yankin tafkin tadi cewa an kama mutanen ne dauke da kayayyakin 'yan ta'adda da kudade da ya kai naira miliyan biyu a cikin wata mota a yayin wani bincike da rundunar ta gudanar ta gano cewa mutanen na karɓo kayayyakin ne daga wa hannun 'yan ta'addan da suka hada da gawayi da ka hannun 'yan ta'addan su kai musu kasuwar sannan su sayar musu daga bisani su kai musu kudaden halin yanzu mutanen na hannun jami'an na soja ana ci gaba da gudanar da bincike a kansu a nan kuma kungiyar mabiya mazhabar shi'a a najeriya ta musanta jita-jita da ake yadawa cewa kungiyar za ta dauki fansa akan hallaka mutanen mambobin kungiyar da aka yi a jihar kaduna shugaban kungiyar sheikh ibrahim ilzakini ya bayyana hakan inda ya ce babu wani shiri da kungiyar take yi daukar fansa akan abin da ya faru a jihar ta kaduna sanarwar da farfesa isa hassan ya fitar a madadin kungiyar ta ƙasa ya bayyana cewa rundunar 'yan sandan jihar ta kaduna ce ta ke yada wani sako kan cewa 'yan shi'a na shirin daukar fansa bayan kisan 'yan uwansu da aka yi a zahar ƙungiyar ta bukatun mutane da su yi watsi da rahoton da ke yawo a kan lamarin wanda ba shi da tushe balle makama akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai ƙauyukan mangu wato mundu mushu da kop da ke cikin ƙaramar hukumar bakwas ta jihar plateau rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe goma da ranar juma'a wata maziya a jihar ta bayyana cewa daga cikin mutanen da aka hallaka biyar daga cikin su 'yan gida ɗaya ne inda kuma harin ya sai wato inda harin ya sake rutsawa da wata mata mai juna biyu madiyar ta bayyana cewa bayan faruwar lamarin an kai waɗanda suka jikata zuwa asibiti domin kula da lafiyarsu madiyar ta ƙara cewa lamarin ya sanya wa mazauna garin sun shiga cikin fargaba a yayin harin duka duka an muka kawo ƙarshen labarin da matashi a tv amdanin etan da ta ci da abokan mutala ibrahim ni khadija aminta nake cewa mu kwana lafiya